gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Hadiza Kyari. Shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da wasanni har ma da harkokin kasuwanci. Yau Juma'a 4 ga watan Janairu na shekarar 2019 shirinmu na yau zai tattauna akan batun ɗinki da kayan yayi da su maɗinka kansu. To kafin mu yi nisa, to wai shin me ke sa teloli karya mana alkawari? ana yawa da yawa gaskiya dalilin da yasa ake yin yawa a teloli da dama wani lokaci yana daga su mutane wani idan har kaka ya kawo maka ɗinki ka gaya mishi ga ranar da zai ansa zai zauna ya ta makanacin cewa shi fa ga ranar da yake so <laughs> zauren teloli kenan hariza na ga kina girgiza kai hmm, Maryam ke dai bari kawai abin ba a cewa komai. To lallai kam to wai shin a wannan matsalar ina mafita. abin da ke haddasa wannan matsala ina ga rashin structure ne abin da a da ake kuma structure tsari to ai shawarar da na faɗa din ita ce zan faɗa musu shine su daina sarkan abin da ya fi ƙarfi. tafe da tattaunawar da shirin ya yi da hawa liman mai masana'antar ɗinki afirka baya da ta yi bayani ita ma akan abubuwan da ke da take gani za a yi a yayi a bana da kuma batun kalubalen baɗin kan. To da farko za mu fara muku da zauren tattaunawanmu wanda ke dauke da wasu matasan maɗinka maza a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar murya Amurka Binta Muhammad. To samari barkanmu da zuwa zauranmu na yau da gobe. To barka da hajiya. To bana dai ko ce wannan karan mun haɗu ne da teloli iyayen alkawari. dan baran ce dayan ba wannan tabbas haka ke oh, okay to da muna kokarin mu ga ana cika mutane da kawai da ba sa irin gane ba sa ganewa ko mm, to yanzu ya kamata mu gane dan yau za mu fahimci me ke faruwa to bana washin menene kuka tanaja wa samari da yan mata wato matasa don su gwangwaje a fito bana ne eh, to gaskiya mutane da musu abubuwa da yawa wanda za wanda za a fito za a ga za a irin kyau a cikin ka da irin fita cilin especially kamar irin mata da maza kuma mm. ka fita irin wurare haka kisan kowa so yake ga yayi kyau a mm. cikin irin abubuwan da yake na zamani haka eh, especially kayan sawa haka mm. irin su irin kaftan na maza irin su mata irin su gown su half gown su irin skate riga da skate haka especially da suke amfani da to kuma duk da haka amma muka irin fita wuraren cilin haka da sauransu eh to gaskiya muka yi amfani da basiran waka especially mu teloli mu fitar da wasu manyan manyan dinkuna wasu mu sa irin a Instagram Facebook da sauransu haka to barin ji ta bakin yan uwanka shin bana me aka tanadar ma yan uwa ne gaskiya bana mun tanadar musu da dunkuna lafiyayyu waɗanda za su sa na gani na faɗa to kamar wani irin style kenan ɗaya daga cikin style ɗin da aka tanadar akwai irin su beatwork fannin mata kenan su yaya kamannin shi beatwork ɗin za ki ga kawai an yi ɗinki plan ne amma za a je a samu wasu irin beat haka mm. a dan ɗaɗɗora mushi kamar duwatsu haka suke ki ga suna ɗan kyalli ƙananan su dai da manyan su sannan sai yanayin ɗinkin stone ma dai gashi nan dai ana yi dai sosai ta fannin mata kenan mm. to ta fannin fannin maza ma kuma akwai irin su aiki phonics haka lafiyayyu sannan akwai kwamfuta akwai kuma plan dinki da ake zaunawa a zana ma yadi ga dinki ya fito normal wanda duk na gayu sosai wanda duk inda zaka shiga gaskiya sai an kalle ka kuma an jinjina wannan kayan da wannan dan uwa kun yi tanadin dinki a bana kala-kala wa samari da 'yan mata da su farfasu ko? kuma kun ce tsarin dinkin akwai su gown akwai kuma skirt da riga wa mata an daina yayin zani ne a zani har yanzu ana yayin shi saboda kin san shi dinki diyan da yake wani ra'ayi ne suke ko abin nan amma duk ta fannin da ka zo akwai akwai dinkuna za maka mai kyau mm. kamar yanzu ka iya samun style riga da riga da skirt kamar yanzu kamar yadda muke bayani a baya ana ana ana suwa wani wari a samu yanayin different style kala kala za ka zo za ka kalla ka canja musu fasali saboda saboda ka nuna musu wannan shekaran ya bambanta da na baya kamar yanzu bangaren maza yanda ake fitar da dinkunan maza yanzu kamar filan filan a samu botura masu kyau a fitar da su da yanayin different style na design kamar irin su aikin hannu kaftani su cunko aikin sama za ki take tare dunkunan ba da ake ne sun bambanta da na baya eh, eh, eh kin ga bambancin aikin aikin bonus zaren shi ya bambanta da na aikin cunko aikin sama da ban shi ma yake da aikin hannu duka za ki gani kamar wannan shi irin dinkin da kuke ku cika gabar riga a ji nauyi irin eh ne wannan gayan ya fito ah, ya kashe kuɗi din an dena ne a ah, ah, ba a daina ba ana ana canja mashi san kin shekara ana samun sauyi ne aikin ana canja mashi fasali mm. saboda me ba za ka dawo makai ta yin abu ɗaya ba kullum kana samun ci gaba ne a harkan sosai da sosai to yanzu kun rage yawan gazare da ake amfani da shi a gaban ɗinki kenan mm, an rage sosai To kai gayu wani tanaji aka yi wa amaran bana ne don kasan akwai yayin da ake yi wani lokaci za ga irin daurin daukan da suke eh, leshi suka suke amfani da shi wani lokaci a bana a ce a shadda ce ko kuma wani material bana me aka tanadar ma amare wani irin dinki za a faso da su ne. Ya eh to gaskiya yanzu mata mun fito musu da wani tsari a wannan shekarar muke shigo a yanzu. Hmm. Especially kamar irin a wancan shekara da baya da ya wuce suna amfani da hate da muke kira bridal satin ta wajen ɗaura ɗan kwalayen su to amma wannan karan ya kasance suna amfani da wasu irin material kansu kamar irin net haka a kansu wanda yake bada yake wanda ke zuwa to match da kayan jikinsu da suka sa da kuma zuwa ɗaurin kansu suka yi amfani da irin wannan to kuma sannan a irin style da muke fitan musu da shi kamar da ɗan uwa na faɗa a baya akwai irin su bitwork akwai irin su cinku sosai ma kuwa don wani lokaci ai su kan bamu ma irin zaɓi su ce dukkan duk abin da ya dace a yi musu akan kayan su na ci kawai a musu to mu kuma mukan duba yanayin ki da yanayin zubin ki ke ɗauko alisa ne ko kuma ke da suwa ke tare da su haka eh. ko eh, garau garau ne mu ce za mu bai da ke koma amarya kamar in eh, zamani ranar amarya ai ranar ta ranar ta ne shi san amarya an ce ta fa ranar auren ta ta fi farin jini yau wato muka yi amfani da irin wannan ranar wajen fito da su aka su ga ko mijin ta yi kalle ta sai ya ga akan cewa eh fa yau kam ranar auren sa ne to bana wani style wani material mata za su amfani da shi ne wanne ne kuke ganin cewa za a yayi shadda ce leshi ne ko ina material material na masu raga raga eh to zuwa yanzu har yanzu tun da yanzu muna farkon sabon shekara da yanzu bai fi yan kwanaki ba da zuwa da su gamu sabon shekara to yanzu ne muke fara tunanin mu ga menene ya dace mu fara fito musu da shi bayan mun zo da mu analyze akan cewa baya me muke musu amfani da shi to kuma wani sabon kada muka shigo me ya dace da amfani da shi din to mukan fara yanzu tunanin namu tun daga yanzu har zuwa lokacin da muka faɗa komai zai fara yawa a cikin eh, to dan uwa kudin dinki hawa zai yi ko za ku bashi yadda ke ko kuma za ku ma rage eh to gaskiya kudin dinki ya danganta daga yanayin style din da za a ci gaba da yi a cikin wannan shekaran ya danganta daga kuma yanayin kayan da za a yi aiki da su din ya siya yanayin price din su yake ko na yanzu eh koko na yanzu sun fi to idan har ya kasance na yanzu ya dan fi to gaskiya kuɗin ɗinkin zai dan karu amma idan har kuma bai fafata kuɗin dinkin ma sai da ya sauka amma mu kuma wannan tabbaci ne amma mu kuma ta yanayin fitar da style din ne za mu sanya za mu yi a ringa fitar da shi ka biya ga yanda ka biya ga yanda ka biya kowa sai a duba ya biya kawai sai a yi mushi style daidai da nashi Au dama iya kudinka iya shagalinka ne? Iya kudinka iya shagalinka ne a dinki gaskiya. To teloli wai me ke kawo dalilin da kuke yasa kuke saba alƙawari ne idan kun yi da ku da abokan ciniki ku. Za ka wani lokaci mutum kun faɗa mashi kudin ya biya, kun gaya mashi lokaci ya haƙura zai tsaya sati ɗaya ko sati biyu amma sai ya zo sai ku ɓace shagon. Ko kuma ku sa a loda muku kaya a kai kun boye a ƙarƙashin zannuwa. Wai ku ce ba kwanan. me yasa kuke yin haka gaskiya dalilin da yasa ake yin yawa a teloli da dama wani lokaci yana daga su mutane wani idan har kaka ya kawo maka ɗinki ka gaya mishi ga ranar da zai ansa zai zauna ya ta makanacin cewa shi fa ga ranar da yake so ya ta hada ka da wato ya dawo da wani yawara to wani saboda yanayin kana jin nauyi haka to ya zama dole kai kuma koya ne zaka ce mishi kawai to ya bada din zaka yi mishi to na farko kana an san nashi sai ka ajiye na wannan shi wannan yana zuwa ya gaba a nashi ba zai maka uzuri ba fa kuma kullun aiki kake akan keken ka ba wai yawo kake ba amma ba za su taɓa ma uzuri ba kuma shi ma idan har ya zo da nashi ya ce ga time din da yake so zaka iya ajiye na wani kai musu shi ma kuma zai so kai mushi amma kuma shi yana zuwa idan har ka ajiye nashi wani lokaci sai ki ga abun ya zama kawai bacin rai dai to yawanci dai haka dai kawai yake kawo yawon ne dai gaskiya akwai laifin mutane kuma su ma teloli wani lokaci akwai laifin su. A ban gane wani lokaci ba. Eh. Don gaskiya kuna yawa ba. Ana yawa da yawa. Lokacin safa yan mata ku safa. <laughs> Kamar yadda muke bayani akan cewa wani lokacin laifin mutane ne ko kuma laifin mu ne tololi lokacin da nake koyan aiki sai da har rantsuwa mara ne sai ce ni ba zan taɓa yin yawa ba to mm. amma sai da bayan na riga shigo system sai na gane akan cewa ba wai laifin mu din ma ban ne yawanci na fi ɗaura ma mutane laifin su ne ba na teloli ba. To har yanzu ban gamsu da cewa mutane ne ke da laifin ba. Akwai wakon laifinsa ne. kamar yadda su zo muka da Allah da annabi mutum ya ce idan Allah ina son kaya lokaci kaza nan da sati daya ko nan da sati biyu ko da kwana uku ko da kwana sai ga yawsa kan cewa kana da alƙawura da yawa a daidai wannan lokaci daka ba zai iya samun wannan kaya ba amma a sura shi bukatunsa kawai yake dubawa ba kuma kai aikin ka kawai yake dubawa ba ba ka har kuɗi kuke kara ku ce wai na express kuɗinsa sa ba. eh to wannan express gaskiya ba kowa ke kai an saba kasafai kuma ba a kowane lokaci ake an san ma eh, kuɗin express ba kasafai in ba yawanci lokacin irin Allah ba haka kuma sannan shi ma mutum sai ka duba haka akan cewa akan lokacin da kake da shi na aikinka in kana aiki na awa shida a rana ko awa goma sha biyu a rana ko awa biyar a rana to za ka iya karawa daga awa biyar ɗin ne koma awa bakwai za ka yi kenan da nan wannan shi lokacin kuɗin da na ka ansa na aikinka to amma daga baya in abun aka dan samu wani matsala ko bacci ya dame ka ko kuma wani dalili haka ya zo faru yau ba mutum na bukatan hutu sai ke ga mutane na zuwa kai na kaya na kana cewa babu kaya to babu uzuri to yanzu dai a matsayin ku na masana'antila wanda ku mm. goge kuma Um, tsaya da kafafuwanku hmm. shin kuna ganin wannan sana'a ce wacce take da uh, muhimmancin da za a ce matasa tsaya su kara rike ta ko kuwa kuma dai kawai kuna yi ne dan wuce wuri a gaskiya kam sana'an tela sana'a ce mai matukar kyau da kuma rufin asiri da kuma muke muna kara encouraging mutane da su rike ta da kyau kuma kamata a ce zuwa yanzu har kannan masu fita su dinga a sa su a ciki muna ba mutane shawara eh kama a yi makaranta kenan na teloli eh to umma har yanzu akwai wasu da ake kokarin buɗewa don ko ni ma na so na buɗe irin wannan makaranta don mutane a taimaki al'umma ya zama to akan cewa an rage zaman banza a gari haka kun ko zuwa yanzu alhamdulillah ma da yaran aiki da yawa da muke sa su su ma muke nuna musu kuma suna catch up to kuma zuwa yanzu muna fatan da a ce gwamnati ta samu da dama a ciki muna so a buɗe mana manyan makaranta kamar something like university na fashion or something mm. haka to za mu dinga sa mu a ciki mu ma mu ba da gudunmawa da yawa akan koyar da mutane akai kuma sannan in har mutum ya kasance ya rike sana'anta da kyau to ba ma kuɗi ba zai samu rufin asiri mai karfi ta da zai rike kansa zai rike iyalansa sari kuma rike har ma ƴan uwan nasa ai na ji an ce teloli ma ba wanda ya kai su farin jini a wurin mata eh to gaskiya ta wurin alhamdulillah mata suka yi amfani da wannan dama suna su suna bukatan dinki musa su ga mutum irin gaye haka akan mm. ya a ce wai wancan telan shi yake mun dinki haka barin ma sun ga shi dan gaye gaye haka so sai ki ga farin jinin ya kara karuwa to mun ka dan zo irin yadda ta muke dinkin to in suka ga ana irin yabon sa a cikin yan mata sun fita za su dinga jin daɗi to ai tilan wani ne yan wa haka to shi yasa watan wata ba nake shirin ba kaman manda kenan kuke tsakanin ku da yan matan kenan so sai ma su ba mu kuɗi kenan mun kuma musu dinki na fita na yan <laughs> mata Allah ya taimaka to amin amin an san ki da zaki zuma san ka da ɗaci mana a ci. An san ki da zaki zuwa an san da ɗaci mana so gima a ya haɗe da mutum ma haƙurci. Alan waka mi ya faru. Da ka ga ruwa a rahama in ka ji wuta a kai ita kai ci. Wannan kurman bai tuka Inda ka ji amo an gama a inda ka ji shiru kwaye kaɗai. Alan waka mi ya faru. Ka zo da salon sallama a ka zo da salo a gari ci. Wannan kurman sallama ya zo da zubin mugunci. tafiyar kasa sai rakuwa kuwa wargo a rasa kirkeci na shata da za a fi zuma na kasa tsoku da barci jiki ya zamar mini kuma amma ido ya kafe ba abu barci ga tattaunawar da Maryam ta yi da Hawa Liman mai masana'antar Afrik Baya a Nigeria a kan batun kayan yayi a bana da kuma kalubalen maɗinka. To malama Hawa wannan shekarar da muka shigo ta 2019 kamar wane irin mm. kayayyaki ne ke gani za a yi yayansu ko kuma za su ɗauki hankalin al'umma musamman ma dai mata. gaskiya duba da yanayin yadda um, zamanin ya juya mm. ina muna ganin dawowar ɗinkuna wanda aka yi su da ni dai a tsarin nawa eh, yadda harkar namu ɗinki yake tafiya duba da yanayin yadda yanzu mata suke um, ɗinkunan su ko kasuwa ka dai siyan kayan ɗinki za ka ga irin dunkunan kayan da aka yi amfani da su irin a mid 90s a ɗari tara da casa'in ɗin irin waɗannan duwatsu duwatsu karafuna karafuna haka da kita a jikin duwatsu eh. da kuma yanayin rigunan ma dunkunan do gaskiya yanzu matasan mu mata yawanci suna dunkuna fitet to a wannan shekara ina ganin dawowan irin bugun haka manya-manyan ah. riguna saboda kuma yawanci daga cikinsu suna son zama free haka za a ce a wasu kukutan. Eh. a wannan 2019 din gaskiya ne kam ina sa rai duba da yanayin yadda abubuwan nasu yake tafiya da alamu za mu samu ɗan sauri da irin abubuwan da muka ranga samu amma kuma ina ganin abin ake cewa bright colors a turance yanzu matasa mu ba sa shayin abin da da ake ce ma haɗin gantiza ko To a wannan shekarar muna ganin ƙara ƙarfafa wannan abubuwan da suke saboda yanzu gaman abin nauyi. e gaman gambi za ki ga an sa orange an dauko wani green an maka mm, a sa kore um, a dauko tsanwa da dorawa da abu a hada gaskiya a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun ga wannan sauyin da kuma ina tabbatar da cewa zai ci gaba a wannan shekara ta dubu biyu da sha tara shi ma. to me ya kawo wannan sauyin. a'a to aikin san yan najeriya muna da wani abu kamar za a yi cewa is a global trend mm. wanda abu ne kamar duniya gabaki ɗaya yayi ne ya zo da zamani haka za ki ga da cewa mu ma muna aro kamar yadda muke aron abubuwa da yawa matasan mu da yawa sun aro wannan abin yanzu na kai ki ɗinka a tamfa ita kadai za ki ga tamfa an saka mata yadi wani lokacin ma yadin mai strike irin zanda sandan nan duka dai yanzu ba sa jin nauyin trying kuma ya zo da yanayin mu na yanzu a akasari muna kokari mu sarrafa yaduddukan da za ki ga da an mai da wannan a'a kawai kaza ake iya yi da shi yanzu za ki ga a tela zai ci a ko kuma designer zai ci zai iya sarrafa shi ya bada wani ma'anar daban kuma ki ga ya kayatar masa. To ta fannin amare kuma fa za ki ga an ɗinka riga riga ɗaya dubu ɗari da hamsin dubu ɗari dubu ɗari uku ɗinka riga kaɗa ban da yadinta. Kuɗin na inda za ki iya sarrafa shi ko ki juya shi wani abu da shi zai iya miki amfani kuma sutura ce za ki za ki ɗanka ki sa ta su ɗaya da kin sa ta su ɗaya ba za ki kaje na ta ba. Sai ki gani da za ki iya sa ta ki ji wani bikin ba saboda an riga an san ki da ita. kuma abin da ke ban mamaki a kashe wanda magudan kuɗi ana ɗinka kaya kuma a ƙarshe wasu ma ki ga a mijin gidan haya ne zai ce kama to da wannan abin me zai hana yi amfani da kuɗin ta wata hanya wanda za ki iya jiya su ki sarrafa su eh da kaya wanda madidi masu matsakaicin kuɗi wanda za ki kuma eh ki fito kin yi kyau din amarya hmm. ta fito ta sha shi ba lallai sai ki wannan almubazzaranci ba duk da wasu suna suna da hali eh suna yi amma wasu za ki ga wasu har bashi za su ci haka to su kuma sauran jama'a fakin ga wasu sai su dinga tunanin ai kamar sai sun kashe kuɗi masu yawa sun sayi kaya masu tsada shine zai fito da ɗinki wace irin shawara zaki hmm. ba su na ɗaya kin ga ba lallai dole mata wai kin sa su ka ba su eh, wa ko dubu hamsin da wani abu kowa ne zaki kin ga ba lallai sai kin sa ta bane ba wai a'a zaki kyau zaki samun a tabaki in madaidaiciya kuma wanda in kika wanke ta bata ko tsau ga tunan atamfofin nan da yawa yanzu irin su galibi din nan dubu shida take da ɗari biyar wasu ga su karamar english ina ga atamfofi nan dai wanda za ki iya amfani da su kika samu tela mai kyau zai fito miki da su zai fito miki da ɗinkin ya zama da ya ƙayatar matuƙa kuma ba ma dole sai a tamfa ba akwai yadidduka yanzu ga ya yadidduka irin yan aba nan da ake cewa mm. wanda za ki ga second ne suke zuwa kuma ba second ba a bill ne suke zuwa amma in kika dinka za ki mm. iya samun wani lace za ki iya samun wani material mai kyau za ki iya samun boil a ciki dukkan su za ki iya a ƙaramin kuɗi za ki gani shi hatta shadda wannan gesna za ki same ta a haka. To yanzu kuma bari mu koma fannin um, shi kuma yanayin ɗinkin na san kwanakin baya mun taɓa magana da ke shin ya kike ganin mm. yanayin ɗinkunan da ake yanzu na zamani. Shin za mu iya cewa ado ne na zamani ko ku dai wani abu ne wanda ya kamata ma a ja hankalin mutane a kai in dai maganan gaskiya za a al'ada ta malam bahaushe wasu dinkunan da nake gaskiya ba namu ba ne ba don al'ada ta malam bahaushe ta mace an santa da kunya an santa da tsare tsiraicinta da tsare kare ka da wani ɗinkin za ki ga wai shi ko shoulder ka yi ɗinki ka faɗa ka abu za a yanke ka faɗa da kuma off shoulder gaba ɗaya ma daga saman kirjin mace ɗinkin zai fara gaba ɗaya to ni a nawa ra'ayin wannan bai kamata ba idan mace za ta yi kwalliya a cikin ɗakin ta tama mijinta a cikin gidanta ni ban da kes da wannan amma ki fita wasu ba yanzu ba ma zancen tsabar wayewa tsabar wayewa su fita ko tsabar menene a hakan nan da mm. cold shoulder nan da off shoulder nan ka faɗa a buɗe kirji a buɗe za ki iya fitar ta cikin ki ba tare da ki kyau kuma ba tare da kin mm. nuna wasu part na jiki To yanzu kuma bari mu dawo fannin tiloli ke dai yanzu kina da masana'antar Afirka baya. Yawanci mutane mm. sukan koka akan cewa teloli ba su da alkawari shin ina gaskiya wannan magana? To gaskiya da wannan matsalar amma kuma abin da ke haddasa wannan matsala ina ga rashin structure ne abin da a ake cewa structure tsari tsari mm. yawancin kika duba za ki ga abin da ya sa tela zai da alkawari a wannan lokacin is maybe ta aikatan da dai ba ba a dora shi kan wani tsari da zai ranga tafiya ba amma idan ya kasance tela a wai kara ba ka ɗauke shi ba a'a ka bi procedure ka bi tsarin da ya kamata ka ɗauko shi zan zo karfe kaza in tashi karfe kaza idan kuma na aiki kaza albashi na kaza to kin ka dora shi kan tsari ya san da cewa idan bai yi ba albashin shi zai taɓo idan kuma ya karya doka ga shi ga shi tunda mm. ai wannan abin da ake kuma structure kenan kana da tsari kana da tsari ba kaman karaji ba ba irin na telolin maybe kawai bakin hanya ka samu tela ya karɓi ɗinkin mace ɗari da sallah ko wani abu kuma ya san ba zai ke ba amma mu a tsarin da ake yi a yanzu is kamfani ko kuma a'a masana'anta kike da ita ko tela uku kike da shi kin san a'a tela ɗaya zai iya kaya kaza a kwana kaza wannan karfin hmm. shi kaza ya iya yi wannan yanka ya iya yi wannan saka duwatsu ya iya yi wa zan ba mu karfi a nan to kin san da cewa maybe a watan azumi ko kuma a lokacin da ake da bukukuwa da yawa kin san maybe za ki iya ɗinka riga talatin to hmm. ba za ki karɓi abin da ya fi karfin ki ba kin kamar irin su kuma telolin da suke irin masu tasowa wanda ba su yi karfan bude babban shago ba ko su dauki ma'aikatan da za su dinga aiki a karkashin eh. su wace shawara ki ba su ta eh. yadda za su rage irin wannan matsalar da ake kokawa da su akan cewa ba su rike alkawari to ai shawarar da na faɗa din ita ce zan faɗa musu shine su daina karɓar abin da ya fi karfin su idan kin san me kike ɗaya kike ɗinki ko kai ɗaya kake ɗinki idan kana da hali za ka iya ɗauko hayar wasu maybe wasu filolin aiki ya maka yawa ka biya su daidai iya abin da suka tsaya ka ka biya su idan kuma ba za ka iya wannan ba to kin san a rana kina iya ɗinka kaya biyu ki kadai hmm. sai ki karɓi biyun nan saboda me ai an ce integrity ko a san mutum a san shi da gaskiya saboda me abin da ake turanci ake cewa referral so idan ka ɓata ma wani babu yadda za a yi recommended ɗinka ko kuma ya gaya ma wani iyawarta. to gara ka tsaya a inda take idan biyu za ki iya yi perfecting biyun nan ya zama da cewa wanda kika ma biyun nan za ki alasan barka da shi. Mr. Olumeje.

上万美加 ce Najeriya kasa ɗaya ba ma wajewa Najeriya uwar mu ba abban guda Najeriya da sakon alan wakar Najeriya sai an tantance wannan babbar magana ce. To Hadiza yau dai mun ji zauren teloli da kuma abin da mai masana'antar Afirka baya ta ce ɗazu na ga kina girgiza kai halan tela ya taɓa miki wata tsiya. <laughs> Habawa so nawa kuma ake dai ki bare. in aka ce miki kanikawa eh. teloli sai dai kawai mutum ba abin da za a ce kullum sai sun bata maka rai ai ta alkawarin da ba ma ba dole bane ku ku dauki abin da yafi karfin ku eh to ai kamar kin ji bayanin da ita ma Hauwa ta yi shine cewa kai tela idan ka ga cewa aiki yayi maka yawa kada ka dauki abin da yafi karfin ka gaskiya ka bari wannan mutumin ya tafi ya je ya kai wani wuri haka sannan teloli ku kuma da fatan kun ji dai korafin jama'a da fatan ba za a sanya 'yan mata kuka ba <laughs> musamman yau juma'a gashi kuma an shigo kaka bukukuwa aka ce ko <laughs> gaskiya musamman ma lokacin bukukuwan su sallah <laughs> da sauransu wannan haka yake to Allah da ya kyauta to jama'a masu sauraron mu a nan muka kawo karshen shirin na yau a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen ba da umarni musamman Julie Gresham da kuma injiniyan mu Mr. Dan da Hadiza Kyari da taya na gabatar da shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta